Kilo 142 na muguwar kwaya bisa ah, da jimlar kudaden su ta kai miliyon tara na kudaden sefa su ne ma'aikatar 'yan sanda ta kama a gaya da kunni a satin da ya shige masu safarar miyagun kwayoyin na hannun hukuma. Ƙasar Nijera nan da wata ɗaya za ta halarci gasar nuna fina-finan Afirka da talbijin ta Wagadugu cewa da Fesfako. Fina-finai biyar ne masu sana'ar fina-finai na ƙasar Nijar za su nuna a fannoni daban-daban. sai kuma rahoton namu na musamman inda za mu kawo muku tarihin rake da kuma amfanin da take kawo a jikin ɗan adam masu aron barkan mu da sake saduwa a daren jiya wasu mutane da aka kwatanta da 'yan boko haram sun kai ma wani gungun ƙauyuka uku da suka haɗe waje ɗaya kuma suke zaune a gindin wani gandari da ake ce ma ku doka wa barka hari garin wato gandarin ne da ke a nisan kilomita uku daga boso jihar rifa 'yan ta'adda sun kashe mutum hudu sun kona gidaje da motoci hudu daga bisani kuma sun yi awon gaba da tattasan da manoman ke shirin kaiwa a kasuwar da take ci sati-sati ranar talata a difa kamar yadda wakilin namu ya rawaito daga difa wasu mutane dauke da bindigogi da ba a san ko su wane ne ba sun hada ma wasu motoci guda biyu na jigilar jama'a a ranar lahadin da ta gabata mutanen da ke cikin motocin sun dawo ne daga ikirfan inda suka ci kasuwa kuma za su komawa a balla a jihar talabiri rahotannin da muka samu sun nuna mana cewar 'yan batagarin sun kwace lahirin zigigin da 'yan kasuwar suka kawo sannan kuma da sauran kudaden da suka ragu. bayan sati biyu da ruwan kogin isa suka yi ambaliya a kwamitin sindar da ke jihar talabere ruwan suna nan kamar yadda suke a cewar shugaban da'irar ta sindar hassan sita ya kuma bayyana irin taimakon da kungiyar da ke kula da bakin haure oem ta kawo ma wa'inda ambaliyar ta shafa mu saurari ƙarin hasken da yamma mana amadu ta waya Mun ga ruwan yana hawa yana sabka, amma hawan ruwan yana bisa kimar daidaito. Misali a satin nan sun lura da ya dan tsaya, kuma sai ya sake hawa. A cewar su dai, in dai har ba iska ba za a fuskanci jayewar ruwan ba. Har yanzu dai adadin bannar da muka ƙididdige tun farko ita ce, ba mu samu wani zubin bannar ruwar ba. An samu kulli-kulli na taimakon OEM jiya na rumfuna 421 da 'yan kayayyaki na gida gidaje 421. Ya fa'i da ka. To ba a samu cuta ba da ta dangantu da al'amarin misali kolera masassar cizon sabro. A'a ba a samu hannun hakan ba ko guda amma harabar ma'aikatan kiwon lafiyar al'ummar yankin Tilaberi da asibitin suna bin al'ummar dai sau da kafa akwai kuma medecin Sans Frontier da ke da niyyar agazawa. Gubernar kin jihar Yammai a satin da ya gabata ya kai ziyara wajen masu garaken gamkale da saga da ke cikin da'irar birnin Yammai ta hudu dalilin sun samu ambaliyar ruwan kogin isa da ta cinye garaken. Daga bisani gwamnan ya musu alkawalin cewar za a kawo musu gudunmawa amma har yanzu shiru ne basu ga komai ba kamar yadda mai magana da yawun nasu Hamma Hassan ya shaida ma Omar Hamma. Taimakon bai zo gare mu ba tukuna, amma sun muna alkawalin bayan tafiyar mahukuntan da suka zo ganin mu, ɗan kwana-kwana sun zo suka soma rubuta mutane kuma suka tsaya da cewar fasalin rubutun bai yi ba. Kannan aka rubuta musu dukkan sunayen waɗanda haƙiƙan lamarin ya shafe su, aka isa musu da jerin sunayen. Abin rikewa shine gaskiya wannan ambaliyar lambuna ta kimanci asarar kuɗaɗe fiye da miliyan arba'in. Domin diba daga lambuna na shigar gamkale har zuwa na saga dukkansu ruwa ya mamaye su. Gwamna ya zo nan ya ma ba mu taimakonsa wani babban mutum kuma shi ma ya zo ya kawo nashi taimako. Akwai wasu mutane 'yan anguwar da suka kawo mana buhun abinci. A yanzu dai iya taimakon da muka samu kenan. To kiran da za mu yi shine idan aka ɗau alkawali a cika shi. Masannan kambo da yantala wasu unguwanni biyu da ke birnin yamai na ci gaba da zaman jiran hukumomi su kai su wurin da suka musu alkawali bayan sun tara su daga wuraren nasu dalilin wasu ayyuka da gwamnati ke shirin gudanarwa a gabar ta kogin na isa rishin hali ya sa har yanzu sun kasa motsawa daga inda suke kamar yadda muhammadu usman shugaban kungiyar ta mazaunin na kambo da yantala ya shaida ma rafikatu a tahir mun ce ya kamata ja ruwa ya iso can a sha wuta kuran kenan ya she can a yi likita a yi lakwal a yi masallatai a yi wurin aifuwa da sauransu a yi su kuma population din a ba kowa hakin shi yanda ya kamata banda yaudara banda abin da ya kama da yaudara za mu sasanta da su lalle in mun shirya wallahi mu amince game ga dokoki na kasan za mu tafiya in ba mu shirya ba gaskiya ba za mu yarda da yaudara ta ko inda ya fito za mu saya sayan daka mu yi kokowa da ita Kilo 142 na muguwar kwaya cannabis ne jami'an da ke aiki a kungiyar da ke yaƙi da miyagun kwayoyi ta reshen gayya da kunni suka kama a ranakun 24 da 27 ga watan Janairu. Darajar kasuwar miyagun kwayoyin da aka kiyasta ta kai kimanin miliyon tara na kudaden sefa. Masu safarar miyagun kwayoyin na hannun ma'aikatar 'yan sanda kamar yadda Adili Toro kakakin ma'aikatar ta 'yan sanda ya shaida ma Adama da wake. wannan kwaya da an kama tana kai kimanin kamar miliyan biyar na kuɗi monisif wannan mutum dai sun kama shi can wajen su kuma nan yami an samu ɗora hannu bisa kan mutum guda wanda yake tare da shi a wannan kwaya ya tafi kamar kasa uku niger togo da ghana kuma wanda mutane masu sai da kwaya sai sun zabe cikin mutane wanda sun kasa ba su da aikin yi sai a ɗauke ka tura ka har ghana ka so kwaya ka samu ka shigo da ta nan niger ba da shi mawa ba cikin kwanaki kaɗan sun ka wuce kan aiki mu wanda ke kwanni sun samu kuma sun ɗora hannu bisa kan bilo 64 na wannan kwaya da muke ce ma cannabis wannan kwaya da kuka gani wadda aka kama inda sun samu sun shiga da ita abin da za su yi shine a saida ta cikin kasuyoyi na birni da kasuyoyi ne cikin ƙauye sai da ɗan lakwal saboda shi muna kira ga uwayen ɗalibai muna kira kuma ga shafe karce su kama muna cikin wannan aiki namu wanda muke muna yi Haruna Bukar mai gidan gungun amfani shine sabon shugaban kungiyar masu gidajen rediyo da talbijin masu zaman kansu na ƙasar Nijar. An zaɓe shi ne a nan ya mai a ranar sudun da ta gabata inda ya mai gurbin Mamman Mamadu, Daraktan jeneral na duniya. Cuɗanyen juna tsakanin kafofin watsa labarai shine babban ƙalubalen da ke gabansu. Ga dai ƙarin bayanin da Green Bukar yamma Nafisatu Adamu Sirfo. Da farko dai zumunci tsakaninmu radiyoyi da talabijin masu zaman kansu na nishar. A yau ko a tafarkin talace-talace kowa yana sa farashin sanin da yake so. Wannan kuma bai gyara mu saboda muna biyan ma'aikata, muna biyan wuta da ruwa da kuma haraji. Kenan a fuskar tattalin arziki sai an sake tsari na yin gyaran fuska ga kungiyar wajen halartar taro da ma ɗauka aniya da cikawa. Abu na uku a yau muna bisa tsarin TNT sai mun tanadi kayan aiki da suka kamata domin daidaita da wannan tsari na TNT wanda hakan yana buƙatar shari saboda dole sai an zuba kuɗi. Rage yawan barace-barace a birnin Yamai ya zama wajibi. Bayan kun saurari tsokacin da ministan falfaɗo da al'adu ya yi a cikin labarun namu da suka gabata, a yau mun nemi jin ta bakin jami'in tawaga ta musamman ta birnin yamai inda shugaban nata ya ce su miƙa al'amarin hannun gwannai domin su samu mafita ga dai muktar mamudu shugaban tawagar ta birnin yamai a cikin firarsu da maryama jallo Eh, Tambaya ta farko da ake ɗorawa shine me aka yi. Mun san da cewa shekarun baya an ɗauki matakai masu kwari domin hana barace-barace, sai dai wannan bai hana matsalar tana ci gaba da wakana ba. Don haka mun samar da masana a fannin da za su yi mana kwakwaran bincike bisa batun. Sai an dubi abun na ganin tushensa da kuma waɗanda suke gaban wannan al'amari. Don haka akwai aikin da ya kamata a yi tun farko kafin a hana barace-barace. Wannan batun yana buƙatar nazari domin ɗaukar matakai, musamman matakan da za su ɗore. A yanzu kuma sai labarin wasanni na fina-finai daga 23 ga watan Fabrairu zuwa 2 ga watan Maris na shekara 2019 za a gudanar da karo na 26 na gasar nuna fina-finai kasashen afirka da talbijin na wagadugu cewa da fesfako a kasar burkina faso kasar niger za ta shiga gasar da fina-finai biyar na fannoni daban-daban uku su shiga gasa ta musamman biyu kuma a cikin tankaɗe da rairaye kadai sani magori shugaban kungiyar masu fina-finai ta kasar niger a cikin firar su da rafikatu a tahir abin da ya shafi niger sharuɗan sun dangantu da 'yan kasancin wanda ya nada film ɗin kuma kowane mai nada film na da 'yancin gabatar da film ɗinsa ta babin film mai tsawo film guda cewa da film ɗin solar made in africa na malam sagiru da aka nada a shekara 2017 da ke batun sarrafa lantarki ta hanyar zahin rana ta babin takaitaccen film kuma akwai film ɗin bibata a party da nana hadiza a kawala ta nada muna da film na makaranta da ari adam na iftik ya yi abinda ya jimilta muna film uku da za su shiga gasar fesbako akwai kuma wasu film panorama da ke cikin tankaɗe da rairaye a kamar film ɗin mabel mer makoyo da musa amur jingare ya nada da kuma film ɗin etensel na bawa kadaɗe kenan a jimilci dai ƙasar niger za ta zuwa fesbako da film biyar aji daban-daban na gasar. different categories de competition Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Zander. Daga da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar ga gajeren zango. Studio Kalangu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Rake wata shuka ce mai girma da gaɓoɓin nata ke kumshe da ruwan sukari da ake ce ma sakaroz. ana noman rake a ƙasar Niger inda bayan an shuka ta ake girbe ta bayan watanni takwas zuwa goma. kasuwancin rake baya da wahala shan rake na da umarni sosai ga jikin dan adam domin yana kara kuzari amma a kiyaye sharuɗan masana ga dai rahoton a cikin wato ƙarin haske a cikin rahoton da rafikatu a tahir ta shirya mana rake ta samu isilinta ne daga Nouvelle ne tana jerin shuka masu labun kara ana noma ta ne musamman domin karan da take bayar masu ruwan ɗanɗanon zaƙi wanda ke da sukari. A ƙasar Nijar ana shanta tare da tsagar karanta Abdulrazak Bello, ƙwararren jami'i ta fannin masaniya ga abinci, ya bayyana yadda ya dace a sharake da irin amfaninta ga jikin ɗan Adam. Amfanin rake na farko dai su ne sinadarai da ta na sukari, inda waɗannan sinadarai suna matuƙar gina jiki. Don haka ne shan rake yana da amfani ga kowa. Bayan sinadarai da ta akwai bitamin A, bitamin B da bitamin C, inda a cikin waɗannan bitamin sun bambanta ne, kamar irin su calcium da kuma fer. A ƙasar Nijar Kalar rake buke akwai rake baka mai kabri wada ta fi zaƙi da shililiyar rake fara wada ta soma ɓacewa a kasuwanni saboda rashin zaƙinta sosai a fadar saidu abdullahi babban dan kasuwar rake a kasuwar bukoki ta yame daga hadama muka sayan ta tun tana hora can wajen mata mai muna dauko ta baka da muka ka irin nan hadama suka dauka suka suna shibka har ya yadu kasar dosu labtu ne guda biyu ake dauka muna dauko jikka jikka yanzu da ta komo kusa kai ɗaya ɗaya ne abinda aka dauko shi dala ɗari da hamsin eh abinda yasa yanzu babu muhorin araken nan wagga baka ita ta tura harin. Rake ce mai zaƙi sosai tana daren gadar da jiki, amma kwayoyin sinadarin protein kaɗan ke gare ta, don haka yara ƙanana da masu cutar hawan sukari da mutane masu ƙibar jiki sosai ya waje ba su sa kima ga shanta, in ji Abdulrazak Bello. Shan rake yana iya magance kaifin yunwa, don haka shan rake ga yara yana ba su ƙwarin jiki, sai dai ba su samun sinadarai masu gina jiki, masu fama da cutar suga bai kamata su sha rake ba da kuma waɗanda suke fama da jiki. Ana kakausan galgadi da cewar kar a sa zaƙewa kwarai ga shan rake ganin irin matsalolin da za su iya bullo ga makasudin zaƙewar shanta. a gaida gungu muhammad tanin da shi da mutar mamar da fassara rahoton nan a yanzu kuma ga habibu garba na ɗauki labaru na sashen zabarmanci a yi saurare lafiya. ku saurara shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurara shirye-shirye Isiro Kalangu tare da rediyon Isiro Kalangu ta hiyar yanayin Nijar.